manzan Allah ya yi maka hukunci akan matsala ya zan baka jin kaikayi a ranka sannan sai ka yi sallamawa cikakkiyar sallamawa ana haduwa da kai da safe sai ka ce ai mu ma mun shiga cikin tawagar masu cin doki ko da dai ba za mu ci ba amma dai mun yadda halal ne domin qur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar ƙarya suke muku su ce aya alqur'ani ta ce kar a ci doki ƙarya ne wannan duk wanda ya faɗi haka la'ana Allah ta tabbata akan shi don yayi wa Allah ƙarya aya dai da ta magana dangane da dawakai cewa te wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah ya ce da dawakai da jakuna da alfadarai Allah ya halicce su ne ku hau kuma ku yi ado kuma Allah zai ci gaba da halitta muku abubuwan da ba ku sani ba babban malamin tafsiri alkalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi da ya zo ya fassara wannan aya baki ɗaya sai ya ce kaga wannan aya tana nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci waɗannan dabbobi don a yi waɗannan amfani da ya bayyana da su ba wani amfani ba ne kuwa shine a hau kuma a yi ado da su sai ce to hawa da ado ba zai hana a ci moriya mafi girma fiye da su ba sai ce shi ne ci don Allah ya halatta a hau ko Allah ya halatta a yi ado da shi ba kuma zai hana wannan ainihin abu ya zan ainihin a ci shi ba misali yanzu mafi yawancin irin motocin nan da muke hawa kanana duk bature ya yi su ne don zirga-zirga cikin gari amma ba gashin ma kasu muke muna tafiya port harcourt ko legas ba jama'a mun gane wannan ko dan bature ya yi babur dan a hau daga ikara zuwa anguwa kaza daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza a ikara wannan zai hana kama ka babur ɗinka daga ikara ka tafi kaduna yana hanawa aha malam abubakar mahmud gumi sai ya ce maliku da abu hanifa da wasu cikin malamai sun ce ainihin wato ba daidai bane a ci doki ya ce amma a ƙashin gaskiya saboda allah ni kam a wurina ya halatta a ci naman doki saboda hadisai ingantattu da suka zo cikin bukhari da muslim ga nana asma'u ta ce sun yanka taguwa ko sun soke taguwar manzon allah sun ci a zamanin manzon allah a madina da manzon allah ya ga sahabbai na girki ya ce tukunyan me kenan suka ce jaki ya ce a kifar tukunyan me kenan aka ce tukunyan alfadar ya ce a kifar tukunyan me kenan aka ce doki sai ketare ya ba su wuri to abin da aka ce shine malamai ku ji tsoron Allah ku fito ku faɗi gaskiya in kuka ɓoye gaskiya kun dai san yadda Allah yawa malaman ɗariƙa a ƙasan nan shekarun baya can da suka wuce suna ji suna ganin gaskiya suka bi suka danne Allah ya tayar da wasu matasa innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda lokacin su ba mai shinkafa ba su wuce shekara 28 30 35 suka tashi suka yi ta bayyana gaskiya sai aka ce suna zagin manyan malamai ba haka bane shin gaskiya ba ta bayyana ba jama'a to al'amarin haka muke gaya muku a yanzu ku tashi ku bayyana matsalar yadda take domin wanda ya barna ya gyara wanda ya zake ya dawo ya daidaita masu cin doki suna cewa cin doki sunna ne a cin doki ba sunna ba ne in dai kana nufin sunna sunna wannan kanwa farilla cewa in mutum ya ci naman doki ya samu lada a a ka zaki kai kuma da kace cin doki haramun ne ko makaruhi ka dan ka zama dan ta'adda cin doki halal ne kamar yadda ka san cin kifi ko cin naman saniya ko makamantan haka me halal shine in kana so ka ci in baka so ka ja bakin ka kai shiru iyakar magana kenan to don Allah ya jama'ar musulmi muna da alkur'ani a hannunmu muna da sunna muna da malaman hadisi muna da malaman fikihu muna da manya gogaggun malamai yaushe za a tsaya don Allah ana yi wa harka shigantakar sai a je a samu yan uwanmu a sokoto ahli sunna ne yan izala ne babu shakka akan cewa yan izala ne amma sai ka ji wa ne musu shigantaka kuma wai yan uwanmu yan izala ne suke mana shigantaka akan haka ya jama'a mu ji tsoron Allah ni abin da nake ce mana ke mu ji tsoron Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila akwai ranar da wallahi za a koma da kowa daga cikin murin ubangiji a wannan ranar fa duk waɗannan da za su kewaye ka su ne maka kabbara ba wanda zai maka kara in aka gama rufe kai ce bari ya awa uku akan kabarinka yana addu'a ko akwai akwai ko dan agajin nan zai ce ala malam bari mu shiga kabari tare ala gafata malam zaka fara ko amma ai yana son malamin amma iyaka kenan akai a komo akai a komo aka rufe a dan taimaka a dan daddaure a daddafe a daddafe a maka addu'a minti goma a daddafe kowa yana gaggawa wannan zai tafi aiki wannan zai tafi kasuwa wannan zai tafi kaza a lokacin an bakka daga kai sai abin da bakinka ya aikata sai abin da ka suka jawo maka to shi yasa malamai ku ji tsoron Allah shi yasa ɗazu na yi magana da wakilin gidan rediyon bbc